sani akwai wadatuwa daga haram a tsaya a halakkaɗe to amma mun fara ku kuma an ƙari ina ake wa aga nana an ke sami bil azlami talaban lima huwa khairun wa anfa'u lana bil allati hiya tawhidun wa tafawidun wa isti'anatun wa tawakkulun kul sabu kula ba sa ba ku wato a ganana ina wurin bis tekhara tehi Allah ya wadatar da mu da istikhara wannan ne shi zabi ina <laughs> ya bacci ba su can wuri da tsallake Allah ya wadatar da mu bistiharatihi mu neme shi zaɓi ya zaɓa mana Allah sai hiya tauhiduhu shi ne mu kaɗai tashi wata fawidun Allah hiya tauhidun ku wata fawidun mu bar masa abu wasu anatun mu nemi taimakon da neman taimako a tawakkulu an wadatar da mu da wa'annan daga mai daga alil istiqsami yana ina ya fuka alil istiqsami daga daga duba dal azlami duba da kibiyoyi ko duba ma duk nau'in duba da wani taurari cewar watan kaza a kaza watan kaza akwai kaza tauraro kaza za a samu kaza menene menene da wannan duba zuwa wurin bokaye eh, aljani kaza ya gano riki kaza rohani kaza Allah ya wadatar da mu daga wayannan ba ruwan mu da ruhani balle aljani balle ɗan duba balle saurare dutse ne kawai an wadatar da mu ani daga duba istiƙi asalin istiƙi samu mutum ya nemi rabonsa me zan samu in na tafiya yanzu zuwa kano me zan samu sai a to kar ka tafi lokaci ba za ka samu in ka tafi lokaci za ba za ka samu ba mu babu ruwanmu da wannan muna neman Allah ya zaɓa mu za ka kano ko kwata ne ne Allah zaɓi da suka sami bil azalami talaban don neman lima huwa khairun da abin da ke fiyayye wa an na to nan dama ya kamata fasila ce Sai magana fili take idan ka duk abin da za ka yi a duniya to ka tabbatar da ka nemi Allah zaɓi kakkaje wajen boka daga ina wanda zai tsaya a fiyafa misali dai kaga ai mubahi ne ko zau da kana nemi Allah zaɓi idan ka je wajen idan ya je wajen boka yaya wannan abu a yi ko ba za a yi ba ya kafirta ko kansula zai nema je wajen boka yaya wannan hargidon an ce min in fito alhaji ma ya kuluna to in ka yi haka ka kafirta ya ya zai ne ni Allah zabi akwai istikara kaga ba anan za a samu istikaran ba akwai ta inda take ka riga ka karanta wannan littafi sai ke yake yana gyara amalul qulubi ka san ba nan ake koyar da mutum dole kuma duk yadda mutum zai fa dole ya kawo gaban malami a fiqhu an nuna ga yadda zaka istikaran nan an nuna ana istikaran nan wani abin da zan faɗi maka ka rike shi ka je tabbatar da kai abu na ba a istikara a haram ba a istihara a wajibi a mai aka Mu mubahi kawai to shi kuma sannan wannan bahi. shi ma za ka istihara nan ko bayan ka gama bincike alherin da ke cikin wannan abu ka yi binciken sharrorin da ke cikin wannan abu ka yi ta tadabburin akibarsa in ba a samu ba ya za a yi kaje ka gama wannan tadabburi to daga nan yanzu dai kana ganin abun nan din nan za a yi shi a iya binciken da ya baka wanda ka gamsu da ke ko yanzu ne ka zo martaban kai du'a'i amma tun farko baka zo martaban du'a'i ba a lokacin nan ne za ka zauna sai ka ce to yanzu duk fara istikhara in ma kai uku ana uku ko in ma kai kwana biyar kana yi wa in ma ka kwan bakwai kana yi abin da ya bayyana maka ba ka mafarkin komai in ka ji ra'ayin ka na nan sai ka shiga ciki ya ka ce kawai kana jin su faɗa Allahu ma'aka amma ka je wajen boka ya je wajen boka a farko ya je wajen boka to aka sa wannan nukuta sai mai zaman kanta a mene ba a siyasa ne kaɗai ba a dukkan wata mu'amala mu wa a ganana an talabita na fusi fi duniya wa adiliha bima a habbala na ainihin wani daba na idehi minata na fusi fil akhirati wa ma a addala na fiha wa abaha alhafadu fi dalika nan ma nan ne kristof ɗin ya shigo da wannan ya kamata a mawa da su ma Allah ya wadatar da mu da menene ne more eh wa aganana eh bima wa aganana bima ahabbahu kenan kun gan shi wa aganana Allah ya wadatar da mu a ahabbahu da abin da ke ban shi lana ahabbahu lana shi kansa Allah na yake samu da wannan a ahabba hadha shai lana Allah ya wadatar da mu da wannan abu a ahabbahu ainihin abin da ya so shi gare mu wannan dabana ilihi ya kira mu zuwa gare shi من التنافس في الآخرة مؤيدة الآخرة مؤيدة فان ويفي قيام الليل ويفي صدقة ويفي أمبانا الأمة ويفي بنا كذا سنير وعيو سوى يفق في كيمك الأجيم سوى فق في يوى أكا سوى فق في ناشي كأما فشل أن يديه ya kusan ɗauke mu daga nan kaso tunda ahabbahu lana hada wa nadabana ilaihi min me min hatta na fil akhirati wa ma na fi ha, da abubuwan da ya tanada mana a cikin makabar a lahirar nan a ba hal hasada fi zalika ya halartar da gasa a wannan shine hasada ba hasadan a ainihin masallacin su wane ya rushe duk kuma mu ya tsaya a wannan ba gasa su wane masallacin su plosti a shida ai gaskiya mun fi su yawa mun fi su karfi mun plotin mu sai ya zama sha biyu ko su kuma su ji labarin yanzu masallacin mu floti sha biyu ne a a sai shi akai masallacin ku hadda za ku samu floti sha biyu to ba za su yi fatan a kwace flotin mu kuma mafifa ta samu akan wani flotin babu ya sami shi sai ce sun gidan nan dole su yar mana da wani gidan mu ma mu kuma in muka tashi in suka tashi sha biyu ne naku e to mu kuma sai mun yi ashirin da hudu ya riga su ko magana ma ba san jinta sosai yi za a yi wani abin ne ashirin da hudu ah, to mu sai mu zauna masu sha biyu ashirin da hudu eh, kafin su mallaki ashirin da hudu mu kuma na mu sai mu yi makaranta a ciki mai asibiti a ciki kafin su zo cikin musu kuma su dina makaranta su yi asibiti a ciki mun fara mu ma fasa wancan muna son mu samu arba'in da takwas kafin su kai makarantun da muke ciki mu kuma da arba'in da takwas ka san matsayin da suka kafa wannan gasan da sun musu a lokacin tunda ba abu ne da za a yi nan da magariba kafin a samu fulosi sai ka dubi bala'in da za a yi wannan ba za a ce babu ba za mu iya ba wannan gida kan kare a kan kan kare ba komai aka yi shi mu a yi masa kuɗi mu saukar da shi kasa mu ɗauki filin mu ba wa Allah shi ne mu. dukkan ginin ba ruwan mu da kyalekyalen da aka yi wani pop da aka fi'a da menene da aka fa da ginin dutse da aka fa muna son mu bi mu fasa kan kar na mu da roduna mu aje su gefe guda mutum ne za mu yi na zama na masallaci to haka za mu dinga yi anguwan da anguwan ba'azo da tudun wadan da nasarawa da ina ne mu dinga haka can zariya su rikice kano su ce tun talakawa ba ku kai haka balanta mu yan kasuwa bari kawai eh, wannan masallacin ka za mu na karkashin kasa za mu yi a yaushe kuka samu kuɗi mu ma kaza a jinja haka kawai ai in muna tafiya a haka ma ko wani matsayaci zai shigo cikin mu zai shakka kuma da mun huta da hafura da juna da mun huta da bakin ciki wa juna Allah ya taimaki mutum kafin hafada ta zo ya mutu kafin ka fara hafada wa juna kowa wane ne zai zama kaza tun da ba mu cimma wannan ba muna neman floti arba'in da takwas da shi za mu yi hasada kafin nan mutum rai ya dawo hannun Allah ji ba wuce dama sai yana hannun Allah ma'ana mutum ya kusa mutuwa yanzu sai baban kamar wa zai yi hasada wani kusa hasada ya ruwan da shi ta kanka kake ku, ni ma haka ta kaina nake to kaga da an huta da wa'annan hasada an huta da wa'annan kaza kawai ku karkato mana ku karkato mana ko kawo mana muna son mu kai kaza muna son mu da kaza wannan ake ciki to Allah ya halatta mana wannan yau shi za mu yi hasada wannan kaɗai da Allah zai ganar da mu wannan mai aiki da wannan da malam da komai namu ya zama daidai wa'adana na da ne eh ka da gaba da kai mutane shi ba a san ka kana ne baka bugi bakin shi ba kana ne baka bugi bakin shi ba shi ake banda bako kada wani ce bako ne yau ya fara zai ce sai duka a cikin kai kan baya amma ka faki idon mutane in an kai ma abun tsaya kana kwan da shi ba sai ka kalli idon mutane ba ka ran kwashe shi tukuna Allah rabu da wannan wa ganana ku dami bima ahabbahu lana ko wa nadabana ilaihi min at-tanafusi fil akhirati ko wa ma a'adda lana fiha ko wa abaha al-hasada fi dhalika anwa an talabi tanafusi fi dunya daga neman gasan duniya wa ajiliha duniya ko ba sai an maka magana ba dunkule ta kai kaga gasar duniya gida motar hawa tarin kuɗi a banki auren yasuwa ne da yasuwa ne tun da an gama daga gida daga mota daga wane ne sai a fara duba to yar ya ke aure da ita shi sai ya aure yar wane to yar wane kun za ka aure irin wannan sai ka dambara miliyan kaza da menene kaza da menene kaza mu tsaya mu dambara kuɗin mu a lahira ya fi mu dambara kuɗin mu a cikin aure shin kuma irin kamar sauran igala ne alai kun gane kai ka gane da irin igala ba ta kai ba ka gane ba ita gane da kai da ba hmm? Karatun da ake dai yadda irin karatun da zai zama filla filla ha filla fillan yayi yawa an fahimta ma'ana Allah ya wadatar da mu da abin da yake so ya kuma kira mu akai mu yi gasar lahira ainihin ya halatta mana mu yi hasada mu yi gasa da juna daga neman tana daga dafa a duniya ya idris kuma ya yi daidai ku ku dinga iban yan oke ne na kuna zubawa a can kuna koya masa hausa kafin su zo nan wurin kaji yalla ku taimaka musu ku yi masa makarantar hausa a can mutum ba zan karɓe shi a kinkina ba sai ya bullo daga wata makarantar certificate ɗansa za a kalla ya ya ya iya hausa daga kwana sannan mu dinga karɓa amma ba kawai galolin su kai mana yawa ai da za a yi eh? ban ji ba ba ne ba ne a ina suke sun wanda suka mata dajin nan ko ai hawa ba da zaka ce kai hakuri ba yan wasu ne ba ne ba a daji suka fata kan a daji su dawo dai gida su zauna abun nan su na sannan Allah shi an horar da su a turo su amma ka turo mana wanda bai jin Hausa shi ba abu a mashi shi da larabci ba ko a larabci an biyu wannan a larabci ya fi ya fi daɗi sai na ƙarshe wa ganana bihi anil hasadi ala duniya wa ha? ya wadatar da mu bihi zai koma wa'annan abubuwa abinda Allah ke sau din nan anil hasadi daga hasada ala duniya da kan duniya wa ha? za ku ga a ganana. Ganana na nawa takwas ko an yi takwas wannan a ciki guda ɗaya su aka haɗa su an tara su ne bi kawai eh nan dai a cikin wannan gasa ma duk kawai mai iri ɗaya ne eh halittar ka Wa wace ka ɗauko kai laifi amma ɗan kaɗan daga irin wa'annan biyu to kuma ba irin yadda yake nan duk inda aka faɗi magana to kuma haka ba za a zana ce dan zan fara zai mai gano halin mu muna na muna far'in ba ba ganana fil farahi bi fadlihi wa rahmatihi ko wa humal qur'anu wal imanu eh, ko eh, wa humal qur'anu wal imanu wannan kaga ya gabatar da shi ya fitar da shi saboda wakilan sunan shi ya wadatar da mu bil farahi bi fadlihi mu yi murna kyautar Allah mu yi murnar rahamar Allah kyautar Allah daban rahamar Allah daban ku wa kuma alquran ita ce falalar Allah wal iman shine rahamar Allah mu yi murna da waɗannan abubuwa anil farahi daga yin murna bima ya ja'aluhu ahalud dunya min al-mata'i daga murna da bima ya ja'aluhu ahalud dunya wanda yan duniya ke sanya shi hmm. ya je to gaskiya ya fi daidai bima ya jama'uhu bai shi to amma dai kai kallafin tun da shine asali ya jama'uhu kuma ya fi daidai ko ya ja'aluhu kai amma dai babu laifi da biyu duk yadda aka yi da gila ka zauna kano ne ko inda akwai su suna na kasuwan ne suna albusari ba laifi wannan abun gaskiya mu muna karɓan gaskiya in ta zo ma ya jama'u ko ai ba kai ka gano ba kanan bi ma. ya jama'u ahalar duniya kai maganan kafi daidai yayi kima yake ma'ahu ahalar duniya da abun da 'yan duniya ke tara shi minal mata'i da kayan jin dadi wal aqari da gidaje wal asmani da dai kai maganan yayi wa agarana bil farahi bi fadlihi wa rahmatihi ma huma huma qur'an wal iman عن الفرح بما يجمعه أهل الدنيا من المتاع نتالي تلك الضروري كاين جدائي والعقار والأسماء والأسمان فقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عليه يا ابن كتب انا كما ijaza ne ba ijaza ne rubu sai i kamata ya zama ka ta ijaza nan tunda ka ne mai igasa ma da kin igasa kul bi fadlillahi ka faɗa musu da falalar Allah wato Qur'anin kenan wa bi rahmatihi rahamar Allah shine imani wa bi dalika da wayannan abidi falyafrahu su ci gaba da murna huwa khairun mimma yajma'u shi yafi abin da suke tsarawa ai ma qur'ani ma ya riga ya warware abin ko da ka warware idan ka kaya fadi qur'ani ma ga mana yajma'u na yajma'u wa adanana Allah ta'ala ya wadata wa adanana ala ta'ada illahi ta'ala wa izharil fakhri wal khuyala ilahum an takabburi على أولياء الله تعالى والفخر والخيلاء عليه الله يا ودا تدمو بالتكبر على أعداء الله su ba yana sai yi girma ba to Allah ya halatta mana girman kai a wasu wurare an hana girman kai an gina da zaƙi mun bashi to amma ya halatta mana mu yi girman kai a kan ya Allah na zama wani da ya tashi a filin yaƙi da ya tashi a rubin karɓi takobin annabi na saboda isa da kila kamar yana ma gefe yana duk faɗan da yana gefe yana cin gikafi faɗan bai yi ba tukuna sai a ya fara su shi da ya karɓi takobin banzan Allah haba sai ya mai da komai cin duka. ya ɗauko rawanin mutuwa ya nada ya ɗaga takobi ya taɓa shi ya taka da yanga zai shiga cikin mace wannan irin wannan tafiya Allah ba ya son sa amma a nan yana son irin in kana son ka takabburanci to kai takabburanci akan kafirai kai takabburanci akan kafirci kai yanga akan su kashe za ta yi kafiri ya biya masa kudin makka magana ma ba daɗin ji wallahi ko tambayan ba daɗin ji sai dai da yake mai tambaya shi a sa da gaske bayani yake nema wanda aka ci ka nuna izza ken kafi na kai kake ciyar da shi kake sayar da shi ba ka gina masa wurin bauta a ba yadda zai zama ba duk da kafa ka yake ina ke so kai ke ba shi kaya ba sahiri zai baka kaya ba sai ka buɗa masa hanya ya yi arziki dole in ya ganka ya faɗi ma'anawi faɗuwan ba haƙiƙi ba amma ce kai za ka faɗi ga kafi ya yabo ya yi muni ya wadata mu bitakabbari ala a'da illahi mu nuna izza ga makiya Allah wa izharil fakare da bayyana fariya wal khuyala lahum an takabburi daga girman kai ala awliya Allah ta'ala rufa ma ubayyahu haka ne sai wal fakhr wal khuyala alaihi yanzu sai abin ya zama bil aksi ita wannan magana ita kaɗai da za a ware ta a yi mata bayani naka malam al'umma muna bukatan wannan فقال صلى الله عليه وسلم لمن رآه يتبكر بين الصفين ينا ينقع كان صهو تبيو نن صهو كان صهو مكة إنها رمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع lallai wannan wallahi irin tafiya ce wanda Allah na kinta illa fi misil hadal mawtin sa'irin wannan wurin ka ga mutum ba zai sa kaki ba ya shigo yana yadda a cikin musulmai a an gaza cikin musulmai ba ma lalura zai kamata ka bayyana kafin ka ki shigo kawai rahama o bayyana sai inda za ka shiga ka yi yanka ka yi kwalliya da dalcin ɗin ka za ka ne ka wannan yan shiga cikin can cikin su abin ba cikin musulmai ba ya yi shi masu na ga